Kalangu, studio Daga nan anguwar Karkano kuke sauraron shirye-shiryen studio Kalangu yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa da farko ga kanun labarun. A cikin shirin za ku ji fashin baki da wani ƙwararren masani ya mana bisa korar da aka ma Baba Alfa zuwa ƙasar Mali. Jami'an tsaro sun mamaye jami'ar birnin Yame za ku ji yanda lamarin ya wakana. Rahoton musamman na yau zai bayyana muku yanda ake fuskantar matsala a kogin isar gaya. Toma da lama sauraro assalamu alaikum gungu Muhammad ni ke gabatar muku da labarun maraicen yau sai ku bi mu ku sha labarun dalla-dalla. bayan korar da aka ma baba alfa inda aka jingine shi a balbalin labe zanga a ƙasar mali tun uku ga watan april da ya shuɗe har yanzu bai san akan wani matsayi ba yake a faɗar maitar amadu adamu bashir jami'in ba da karatu a jami'ar turon ƙasar faransa ya ce lamarin na fuskantar fuska biyu na farko na siyasa da na hurumcin shari'a ga fashin bakin da ya mana musa hassan ya tuntuɓe shi a wayar talho. Wannan al'amari na Baba Alfa da aka tuhuma da laifin amfani da takardun zaman kasa na jabu ko kaɗan bai da alaƙa da kowace irin barazana da ke iya zama hujjar tura ƙeyarsa daga ƙasar Nijar. An gudanar da shari'a a kan lamarin, an fitar da sakamako, ya yi kason shekara ɗaya, akwai wani zaman kasan waje na shekara ɗaya. Bayan wannan hukuncin, tun lokacin da aka fitar da wannan kuduri na haramta masa zama cikin ƙasar Nijar, ana iya cewa an rubanya masa hukuncin so biyu. Haɗin kai a Afirka da kuma a yankin Afirka ta yamma abu ne da ke da tushe cikin kundin tsarin mulki na kasar Nijar. ta abin da ke faruwa na aza ayar tambaya a kan take wasu dokokin shari'a na kasa da ma na kasa da ƙasa. Kamata yi a bashi damar ganin alkali domin sanin ko wannan kuduri na korarsa daga Nijar ya dace da doka ko kuma a'a. Kasancewar mu 'yan yankin Afirka ta yamma na ba mu damar walawa a jikin kowace kasa ta ƙungiyar sai da yawo. A gaida Asumana Shina da fasara. sabbin mambobin babban kwamitin sadarwa a jiya da sahe suka yi rantsuwa a gaban kwamitin ƙasa kamin su je su girka sabon biron nasu inda Dr. Kabiru Sani ya ɗau jagorancin na wa'adin shekaru biyar. kumi 'yan jarida na kafofi daban-daban ke jira ga wannan sabuwar tawaga ga wasu ra'ayi da muka samu. Ɗaya daga cikin abubuwan da muke fatan shira ga sabbin tawagar mambobin hukumar CSA shine haƙuri da kuma daidaito da ma tabbatar da adalci tsakanin kafafen yada labarai. Idan wata kafar yada labarai ta yi kuskure to CSA ta ɗauki sandar iko ta bige ta da ƙarfi ba tare da zura ido waɗansu kafafen yada labarai suna tabka kuskure ba amma ana bugun waɗansu. Kafafen yada labarai da 'yan jarida duka ga baki ɗaya kamata ya yi mu aiki kamar yadda doka ta tanadar muna. Muna son sabbin magabatan su ƙara hanzari fiye da tawaga da ta fice. Kuma ina son in yi amfani da wannan damar domin shinshina wa tawaga da ta fice saboda kyakkyawan aikin da ta yi. Fasarar kalamun wasu 'yan jarida kenan kuka saurara. ‘Yan jarida kimanin su talatin na kafofin rediyoyin karkara na gwamnati da masu zaman kansu na yankin Difa sun samu ban horo bisa al'amuran da suke da alaƙa da kwanciyar hankali tsawon kwanaki biyar wannan ba da horo zai gudana tsarin PCCN ya zuba tallafin manufar ita ce na a samu mafita ga halin zaman da ake ciki a difa ga bukar alamin jami'in ba da horo a cikin firarsa da abokin aikinmu lawan bukar. Za mu mayar da hankali sosai a kan sake farfado da zamantakewa ta gari, batun tsarewa a gidan kaso, da kuma maganar yafiya da dai sauransu waɗanda su ne abubuwan da ke ci mana tuwa a ƙwarya a nan difa, inda muke rayuwa a cikin yanayin da ke buƙatar samar da mafita a kan wannan yanayi ko ta wacce hanya. Kamar yadda hukumomi suke iya ƙoƙarinsu inda a cikin wannan hanyar sun karɓi 'yan Boko Haram da suka ajiye makamai. Wannan wannan hanyoyin karɓar mutanen yana buƙatar haɗin kan jama'a da kuma jama'a na asalin danginsu da kuma sauran jama'a saboda ya dace jama'a su amince da su wajen yafiwa da kuma zama tare domin farfado da cuɗayyar zamantakewa. A gaida mutari Muhammadu da fassara. Firaministan ƙasar Mali Sumailu Bube Maiga ga ya kawo ziyarar aiki a nan birnin Yamme ziyarar ta dangantu da maganar sake inganta hulɗa domin kokowa da lamarin rashin kwanciyar hankali a shimfiɗar yankin firaministocin biyu sun sa ƙaimi bisa ƙoƙarin da ƙasar nijar ta yi bisa ga maido yancin ƙasar mali da kawo zaman lahiya a yankin wanda ya gurɓata tun shekara ta da 2012 firaministan ƙasar mali ya bayyana farin cikinsa ga ƙasarsa da kuma ƙasar nijar da suka kasance sahun gaba bisa ga kokowa ga lamarin ta'addanci kwamiti na farko a cikin kwamitin rundunar haɗin gwiwa ta Semok, kanan da rundunar haɗin gwiwa ta je Sahel. Ƙudurin da jagoran jami'ar Yamai Rektor ya ɗauka mai baiwa jami'an tsaro izinin jibgewa cikin rassa daban-daban na jami'ar. ajiya jiya da marece ya haddasa fito na fito tsakanin ɗaliban jami'ar da jami'an tsaro daga bisani kuma wata odar ma'aikatar rektar ɗin ta sa kira ga ɗaliban nasu komo ɗaukar darasi a yayin da kwamitin jagoranci na usn na ɗaliban ya yi kira na a tsayar da dukkan wani ɗaukar karatu ya zo ya ƙara tsananta al'amarin musaurari tsalha ƙalla wanda yake babban sakataren ƙungiyar yenin. rayuwa ta ɗalibai ta jami'ar Abdu ta gurɓata don sabida kowa ya lura ya gani mun gane wallan waɗannan shugabanni don sabida wannan aniya ita ce ta ƙumshi duk yadda za a yi a wulaƙantar da ɗalibai duk yadda za a yi a ci zarafin ɗalibai na jami'ar Abdu ya kamata a yi shi to shine aka fara wannan lamari har aka kai ga yau yau in kuka je cikin bangarori na karatu za ku gani jami'an tsaro ne kaɗai ke ta yawo su ma kansu sun gaji Sabida sun san da cewa ɗalibai ba su cikin tarzoma ba su cikin mutane waɗanda suke nema a zo a tada tsatsaniya a jami'ar abdu Mumuni amma mu muna nema ne a biya mu yan bakatocin mu waɗanda ba su taka kara suka karya ba to mu shirye muke a wajen mu wannan tunani namu na cewa wannan gwagwarmaya wadda muka saba to za mu ci gaba da ita kuma sai mun samu mun jawo hankalin shugabanni na ƙasar nan domin su samu su magance wannan matsaloli namu na jami'ar abdu Mumuni kalamun tsalha kalla kuka saurara Ranar talatar nan da ta shuɗe an girka wani kwamiti da zai kula da amincewar tsarin furoje-furoje da tsarin fifita ba da ilimi da aiki pepe e ya shimfiɗa a shimfiɗar yankin Agades. Kwamin guda biyar na yankin Agades suka ajiye tambayar bukatunsu. Egurmuha, wato ƙwararren masani ta fuskar ci gaban karkara, ya yi wa wakilinmu Musa Mamman ƙarin bayani kamar haka. Eh, Projen bayar da horo na ilimantarwa da aiki na hulɗa da kwamin goma sha biyar da ke cikin yankin Agadas. Dukkan kwamin goma sha biyar ɗin nan sun gabatar da bukatunsu ginin ɗakunan ɗaukar karatu, ginin tashoshi, gidan 'yan mata da samari, mayanka, da mangasoshin ajiyar kaya. Dukkan wa'annan bukatu an shirya musu takardu da masu kawo shawari da taimakawa mayar suka shirya. Za mu isar da su ga kwamitin da za a girka domin ya nazarta su ya ba da amintarsa a kai. Bayan an girka kwamitin za a amincewa da kundin sharuɗan gudanar da ayyukan inda gwamnan yankin zai aza hannu a kanta. Euh, Fasarar kalamu Eguru Muha kuka saurara. Mu komo a nan birnin Yame, dangance da shagulgulan sati na ƙasa da ƙasa na amfani da harshen Faransanci, an saka wata gasa domin fifita harshen Faransancin wanda aka ma lakanin Prolaf. A yau da sayan nan ne aka saka usul ɗin somashi ƙasashe hudu Benin, Burkina Faso, Mali da Niger suka shiga wannan gasa. Komi an manufar shirya wannan gasar? Stanilas Konyanu. da ya ƙirƙiro wannan fusa'a ya yi wa Maryama Jallo ƙarin bayani ga fasarar kalamun da ya yi. on sélectionne par collège muna tantance ɗalibai biyu na mabambantan aji a cikin makarantun college da lise dukkanin su za su haɗu a cikin cibiya ɗaya ina jin a an yi wannan aiki ne a cikin jihohi takwas na kasar daga bisani kuma mun tantance domin samun waɗanda za su wakilci kasar Niger a huskar ƙasa da ƙasa muna da wakilai hamsin da shida da suka fito daga ƙasashe hudu za a yi musu jarabawa daga baya a bayyana sakamako inda za a tsayar da mutane uku na aji daban-daban wato su ashirin da ɗaya a jimlice uku na ajin kiyam uku na ajin kiyam haka dai har zuwa aji na terminal waɗanda suka zo na farko za su je da jikka ɗari na biyu jikka saba'in da biyar sannan na uku jikka talatin mun yi la'akari da cewa ta dalilin wannan jarabawa ɗalibai su mai da hankali sosai wajen karatun littattafai abinda kuma ya birge ni shine tsarin da muka samar ƙasar Nijar ta saka shi a cikin tsarinta na jarabawar breve daga birnin yame mu tattaka zuwa ƙasar maraɗi Sakamakon share fage na binciken yawan al'umma da kiwon lahiya a ƙasar Nijar shekara ta 2017 wanda aka fitar ya bayyana ragewar haifuwa daga kashi 7.6 na durƙushin mata shimfiɗar shekara ta 2012 ya komo kashi 6 shekara ta 2017 komi ya haddasa wannan sassauci. Dr. Ilyasu Idi mai nasara wato ministan kiwon lahiya ya yi wa wakilin a maraɗi Muhammad Mamman bayani a kai. ya Akwai wani alkawari da aka ɗauka shine mayar da ɗakunan shan magani da gidajen likita na mataki na ɗai zuwa mataki na biyu, domin baiwa waɗannan mata damar ganin sun aihu cikin kyakkyawan yanayi tare da kare rayuwar jariransu. Wani fannin kuma shine ragewar yawan mace-mace na yara musamman sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar. Wannan sakamako ne na ci gaba da gudanar da shirin bayar da magunguna kyauta da kuma kula da lafiyar mata masu juna biyu ba tare da sun biya ko dala ba. Inganta kayan aiki, kaddamar da dubarun inganta kiwon lafiyar yara yara a ƙasar Nijar. Wani abin shine rage yawan mutuwar mutane sanadiyar zazzabin cizon sauro. An gudanar da ayyukan waye kai sosai a game da wannan cuta. A shekaru biyar na baya-bayan nan ƙasar Nijar ta rungume tsarin ba da magunguna ga yara a gidajensu domin kare su daga kamuwa da cutar cizon sabron. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke gabatar muku da shirye shiryen sa daga nan anguwar Kwara Kano a cikin babban birnin Yame. Bayan kun sha labaru, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Garin gaya cikin yankin Doso tun wani lokaci ana fuskantar nutsewar mutane a cikin isa, isar tana ta cin mutane. Komi ke dalilin haka, yaya za a yi a ciyo wannan matsala? Mun firanta da Umaru na mata, wato wanda yake shine sarkin jirgi a yayin wani rangadi da muka kai a birnin Gaya ga abin da yake cewa. abin ne ya yi yawa don yanzu haka an zima kadan ka iske mutum ya hidari da yan lakwali da yan talibi babu wanda ba su zuwa su ko da ruwa buse akwai gurabe gurabe to wurin gurbe nan mutum ya shiga in ba Allah ya kyauta mu mutum na wallahi ba ya fita kuma akwai wani abu mu kan da mu muka ke mai da dandanki to lokacin da duk abin ya mosa. wallahi yana mai da ruwan na miyo abin ga kamar miyan yodo ko ka iya sai ta kana buga hannunka baka samu ka fita to shekaran da an kai sadakan nan shekarar na wukewa bai tashi amma dai ba a yi sadakar nan ba kowane lokaci wallahi na ban shi tsakanin jiya da yau yara suna wasa cikin ruwa gudan da fari an ka samu an ka zasi an ka kawo shi sai an ka manta da shi sai ya koma to muna nan sai mun sallah azhur lokacin lasar ne an ka ci ai ban gadi yan wani ba sai aka ce yana surkin ruwa mun ka tare yara an kai ta bidan sai an ka gane shi lokacin nan mun ka tai muka binne shi bayan ke wani mai karot ken ya ta ya kai karotin shi ya ke to ya tuba rigan shi ya ce zai yi wanka ya dauki sanyi da shi kenan ya ta to yanzu eh, kaman eh, wannan sadaka da kuke kuke yi tun yau sharban ku da ku yi ta yanzu muna kai shekara biyu da a yi sadakan nan to da kakane kuke yi da abin da muke yi muna tara na a sayi farin rago da dare ya yi wajen karfe takwas a kai a yi magana a yi magana a kire abubuwan da muna aike da suke na ruwa mu kire su muke to abin da muka gada ga kakanninmu har ya zo ga mu har ya zo gare mu yanzu mun muka alkawali ne muka kawo yaya an kai sai mu huide ragon nan tumbi komi da komi da da fatan da kafafuwa da kai sai a daure cikin fatan nan a kai sakan ruwa a sake to sha Allahu ga shekarar nan ba mu gani abin da ya bata mu wannan ah, abin da yasa ba mu ke garin shi wanda ya kamata a bamu shi na ko mu ta ba mu samu ko jiya ma sai da na sa mai mu konse ite wajen mayar an kake mayar bai kira ita shi ya kamata ko a bada na. to yanzu menene kiran ku game da wannan matsala da ake samu ta yara bakin ruwa abin da an matsala mu muna rokan masu iko don Allah su kama muna a ba mu sojawa su kore yaran nan don in ba kore su ba ko ayin sadakan abin ba shi Da haka kuma muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa sai ku tarbi wato Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu futa lafiya.